يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 435 karatun bulugul maram da muke gabatarwa littafin ibn hajarin al'askalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul qaba'i kuma a yau za mu shiga babu shahadati za mu karanta hadisi na ɗaya zuwa hadisi na biyu insha wannan darasin yana ɗauke da bayani akan bayani na farko akan shaidar kotu ya ware babi musamman saboda bayani game da shaidu bayani game da shaidu uh, don haka ya kawo shi a ƙarƙashin kitabul qada sashin da yake magana game da alƙalanci akwai abubuwa guda biyu na ɗaya me ake nufi da shaida ku shaida tana da fassara mai faɗi amma dai akwai bayanin da malamai suka fi gabatarwa misali malaman fikihu kamar a littafin minahul jalil wa mujallar na takwas shafi na 382 a shahada hiya lugatul bayanu idan an ce shaida ana nufin bayani shaida da bayani ma'anarsu guda saboda ka ashahidu almubinu almubayyin idan aka ce mai shaida ana nufin mai bayyana al'amari shine mai shaida ko dai a ce ashahidu ko a ce ashahidu kusan duk ma'ana guda ce don haka in ka dubi aya ta 18 ta suratu ali imran inda Allah madaukake yake cewa shahidallahu shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai malamai suna cewa wato abinda ake nufi da shahidallahu yubayyinu Allah wa yu'allimu Allah Allah yana sanarwa Allah yana bayyanawa shine ma'anar Allah yana shaidarwa a littafin bada'i'us sana'i' mujallal na shida shafin 224 aka ce a shahidu wanda ake kira mai shaida musamman idan ana magana ta sashin alƙalanci shine man ya kubiru amma mafi yadda gairihi li gairihi wanda zai ba da labari cewa abinda ke hannun wani na wane ne wanda shi ake cewa mai shaida kama idan aka ce shi ne mai ikirari fa mai ikirari shine man yukhbiru amma fi yadi nafsihi li ghairihi wanda zai ikirarin cewa abin da ke hannunsa ba nashi bane na wane ne kaga ya ikirari amma mai shaida shine wanda zai zai bayanin abin da ke hannun wani na wane ne ba nashi ba mai ikirari fa zai bayyana cewa abin da ke hannunsa ba nashi bane na wane kaga ya ikirari akan cewa abin ba nashi bane amma idan aka ce almudda'i mai ƙara shine man yukhbiru amma fi yadi hili li nafsihi wanda zai yi korafi shine mai ƙara wanda zai zo gaban alkali ya ce abin ke hannun ne nawa ne to kaga za a ce kawo shaida shaidan nan shi yake tabbatar da abin da ke hannun wane na wane su kaga in ka dubi yadda malamai suke bayani kai ka gane babu shakka idan aka ce mai shaida ana nufin almubayyinu mai yin bayani game da abin da ya rikice wanda na hakoki a tsakanin mutane haka in ka dubi sharhul muntahal iradat juz'i na uku shafi na 574 malamin ya dauko bayanin alƙalin farko a tarihin musulunci shine shuraihu Allah ya masa rahama shuraihu yake cewa innamal khasmu da'un asali Ina aka ce an samu jayayya to jayayya cuta ce wato kamar cuta ce ta shiga tsakanin mutane mai ke maganin jayayya sai alkali shuraihu ya ce shifa'uhu eh, shi ne eh, a eh, shuhada'u idan aka ce a shuhudu masu ba da shaida suke warkar da cuta ta jayayya kaga idan aka samu jayayya to babu abin da ke kau da shi face shaidu don haka yasa shaida take da muhimmanci ta sashin alƙalanci babu shakka wanda yana daukan bayani mai tsawo abu na biyu shine hukuncin shaidar kansa menene hukuncin ba da shaida da dalilin haka yasa ibn hajar ya fara kawo waɗannan hadisai a wannan babi wanda ya ware musamman akan shaidu yana magana ne akan abin da ya shafi alƙalanci abin da ya shafi ƙara in ka dubi littafin almosu Atul fiqhiyya al wani littafi ne wanda na zamani amma kuma gaskiya ba taɓa rubuta littafi mai albarka kamar sa ta sashin fikihu ba saboda littafi ne da ya tattaro bayani na malaman sunna gaba ɗaya don haka littafin yana da kima kwarai a mujallar na 26 shafin 217 abinda aka ce ta hammulu shahada wa ada'uha fardun alal kifaya bayar da shaida farilla ce amma da take kan jama'a gaba ɗaya don haka in aka samu mutum guda ya ba da shaida ya sauke nauyi a kan saura abin da ya sa kuwa saboda cewar Allah wala ya aba shuhada'u idza ma du'u wanda ya zo a suratul baqara aya ta 282 kada waɗanda suke ba da shaida idan an kira ka ka ba da shaida ka ƙi in ji Allah kaga Allah ya ce wala ya aba shuhada'u idza ma kada shaidu su ki bayar da shaida idan an kira su saboda ya samu umarnin Allah saboda haka idan mutum aka kira shi ba da shaida sai ya ki to kaga ba shakka ya saba ma Allah to sannan kuma a suratul talaq wanda ya zo a farkon sura aya ta biyu Allah yake cewa wa aqimu shahadata lillah ku tsai da shaida domin Allah in ka dawo suratul bakara din har yanzu aya ta 283 Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku goye shaida sai Allah ya ce wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu duk wanda ya goye shaida to babu shakka zuciyarsa ta zama to mai sabo ga Allah wanda fassaran al-Imam Tabari idan aka ce asimun qalbuhu ana nufin muktasibun bi kitmanihi iyaha ma'asiyatallah idan mutum ya ɓoye shaida to ɓoye shaida da ya ɗin nan ya samar ma kansa sabon Allah shi yasa Allah ya ce a fi asimun a ashe kaga kenan shaida dole ne shaida farilla ne tunda in baka yi ta ba zuciyarka tana tana sabon Allah ko malamai suka ce ai saboda ita shaida amana ce falazima ada'uha don haka yasa ka bayar da shaida ɗin dole ne tunda amana ce domin idan kana da shaidar wani abu sai ka ki bayarwa kamar ka ci amana ka sa'irar amanati wannan shine abin da sun musulunci ya karantar Fa'iza idza qama adadu kafi saqata saqata ismu an jamaa shi yasa ake cewa farillan kifaya farillan kifaya idan mutanen masallaci guda sun ga abin da ya auku amma da aka tashi ƙara sai mutum ɗaya ya ba da shaida sauran da ba su zo sun ba da shaida ba babu zunubi a kansu amma idan aka rasa mutum guda wanda zai ba da shaida alhali masallaci guda sun ga abin da ya auku to gaba ɗayansu suna da zunubi wanda shine fardul kifaya wa inim tana aljami'u asimu kulluhum idan duka sun iya da su ba da shaida to kowannen su yana da zunubi to kaga kenan ya nuna cewa shaida dole ne musamman in ka dubi yadda Allah madaukake magana a kanta a cikin alqur'ani kamar waɗannan ayoyi da muka karanta fa amma duk da haka sai malamai suka fahimci cewa ita shaidar tana da sharaɗi. idza lam yatabarrar bi shahada ta yaushe ne yake zama dole gare ka ka ba da shaida idan shaidar ba za ta jawo cuta ma kanka ba wa kana shahadatu fa'u sannan na biyu shaidar ka za ta yi amfani amma idan a ce ko da ka ba da shaidar shaidar ba za ta yi amfani ba to wannan shaidar ba dole bane a kanka ko kuma idan ka ba da shaidar za ka cutu to nan ma kuma kaga ba dole ba ne ka ba da shaidar saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar da har yanzu ya ce wala yubarra katibun wala shahidun kada a cutar da mai rubuta jiyarjejeniya ko kuma mai ba da shaida to kaga idan ku za a cutar da kai akan a dalilin ba da shaida tana iya kin bayarwa kuma ba ka da laifi a wurin Allah bare ma ya dace da hadisin manzon Allah la barara wala dirara kaga wannan sai ya zama ka'ida ce ta usul wanda ya shafi dukkan wani hukunci na musulunci ba daidai ba ne musulmi ya cutu saboda wani hukunci na Allah da ya dora masa hadisin yana littafin muwatta yana sunan ibn maja al-musnad al-imam ahmad تخريج sa إرواء irwaul حديث الذي تقص دا don haka idan ko da ka كابا دا shaida ba za a أن ba باتا زما shaidar ba zama a kanka kamar shaidar yaro kamar shaidar mahaukaci wanda dama ko da ya ba da shaida ba za a karba ba in ba dai yaro ya ba da shaida akan abin da ya tafi tsakaninsa da yara zalim kun hunaka غير ذلك العدد من الشهود الذي يحصل به الحكم وخيف بياء الحق yana zama dole gare ka ka ba da shaida idan ya zama za a tauye hakkin wani idan baka ba da shaidar ba don haka sai malamai suka ce shaida kashi biyu ne idan kai la'akari da yadda musulunci ya bayani a kansu na ɗaya an ta kuna fi asbabil hudu. idan aka ce shaida fa ana la'akari da mutum ya saba mawa idan aka ce ka saba ma Allah kadai saboda haka misali wani yana zina sai ka gani wani yana shan giya sai ka gani Allah ka tare mu kaga wannan duka sabon Allah ne to me ake so anan ya kamata ka bada shaida gashi kuma alqur'ani ya nuna cewar eh, mutum ya bada shaida aqimu shahadata lillah ka tsaye da shaida domin Allah to kaga nan akwai kuskuren fahimta idan ka tarar da mutum yana sabon Allah to sai ka dawo ga hadisin Annabi Muhammad me manzon Allah ya faɗa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah wanda ya rufa asirin musulmi Allah zai rufa asirinsa a ranar kiyama hadisin yana sahih Bukhari yana babu la yadhlimu al-muslimu al-muslima hadisi na 2442 a riwaya ta al Muslim kuma abinda annabi ya faɗa man satara musliman eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasturu Allahu ala abdin fi dunya illa satarahu Allahu yau al-qiyamah duk mutumin da Allah ya rufe asirinsa a duniya sai zai rufe asirinsa a lahira to wannan shi yake gwada cewar ba kowane laifi ne ake ba da shaida a kansa ba ko da shike alkur'ani ya taho da bayanin a dunkule amma kar mu manta annabi Muhammad ke mana bayani don haka idan baka koma ga bayanin manzon Allah ba sai ka dauka kamar akwai tubka da warwara alhali magana guda ce ibnu usaymi akwai sharhin da yayi ma hadis sharh al-arba'in an-nawawiyya shafin 172 yace al-mujrim shi mutum mai laifi mutum mai laifi iri biyu ne mutum mai laifi iri biyu ne idan a jarama idan ya kasance mutum ya shahara da laifi saboda ka an sani fasiki ne dan akwai mutumin da baya koye laifinsa baya koye shangiya, baya koye zinansa baya koye ta'adinsa saboda ka ya shahara da wannan to kaga wannan mai laifi ne wanda dama can duniya ta shaida mutumin na fasiki ne to idza kana ma'rufan bi sharri wal fasad misali ko kuma dan fashi ne barawo ne an riga an sani walakin da rajul alladhi yakunu mustaqiman fi zahirihi nabiyun su shine mutumin da ba a taba sanin shi da laifi ba baka taba sanin mutumin nan yana zina ba baka taba sanin yana shan giya ba ba shakka sama ka san mutane Allah yakan rufe asirinsu don haka za ka samu wani yana sabon Allah amma Allah bai taɓa fallasan shi ba ana nan ranan sai ka gan shi yana yi kuma duniya ba ta san yana yi ba ba mamaki wani mai daraja ne ladani ne limami ne malami ne ko ko dai wani mutumin kwarai a cikin gari wanda ba shi da shaida ta banza kwatsam sai ka gan yana zina ko ka gan shi yana shan giya ko yana shan kwaya ko wani abu haka to shi wannan da yake zahirinsa mustaqimun summa fa'ala ma la yahillu sai shi ya aikata abin da bai halatta ba fa hada qad yakunu satru matluba shi wannan ba a san ka je ka ba da shaidar ka ganshi yana aikata wani abu domin asalin ma laifin tsakaninsa da Allah to shin dan ga abin da shi annabi Muhammad ya faɗa abinda manzon Allah ya fadar da mu man satara musliman Allah kashe kaga Allah da kansa tunda shi aka sabawa ya ce idan ka rufa asirin musulmi shi kuma zai rufe maka naka kaga kenan idan laifin na Allah ne bai shafi hakkin wani dan adam ba abinda ake so da kai shine ka rufa karka yadda ka faɗa har mutuwarka karka yadda ka faɗa na taɓa ganin wane yana kaza ba daidai bane don haka nan, me yasa aka ce kar a fallashe shi ibn usaymin yake fasaturu yunzaru fihi ila maslaha kaga wannan yana da alaka ne da maslaha domin idan ba a san shi da wannan laifin ba idan ka fito ka faɗa kamar batanci ne gare shi sannan kuma ba abin mamaki bane a dalilin hakan ya lalace saboda ka rufa asirin shi ya fi dacewa gare shi fal insanul ma'rufu bi sharri amma mutumin da an san shi da sharri wal fasadi la yanbaghi suturu bai kamata a rufa sirinsa ba don haka mutum ne wanda yake fasiki sai ka gan shi da matar wani ko ka gan shi da yar wani wannan ba za a rufa sirinsa ba saboda dama can ya shahara ya bayyana laifinsa shine yake cewa to anan kaga muna iya bambanta mutane biyu dinnan ta sashin shaida mutumin da ya zama ya shahara da laifi da mutumin da an riga an sani mutumin kware ne Allah ka ruba mana asiri walakin jara min huma jara hada huwa allazi yusannu sitruhu kuma ba ibnu usaymin kadai ba malaman sunna kusan duka sun yi wannan bayani saboda la'akari da hadisan manzon Allah misali ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallar na 28 shafin 217 yace innal mustatir bin munkari yunkaru alaihi wa yustaru alaihi mutumin da ba a san shi da laifi ba sai aka gan shi yana laifi na'am ba za a fallashe shi ba amma kuma ba za a bar shi ba Allah ya samu gani mutum ne malami ka san malami ne duniya ta san malami ne ba a san yana zunubi ba sai gashi kwatsam ka gani to bai kamata ka fallashe shi ba amma kuma bai kamata ka bar shi ba me ake nufi ka yi mar nasiha zaka ce wane kamar ka bai kamata a same ka kana kaza ba bai kamata ba saboda ku ne abin misali a gari kamai nasiha <clears throat> na farko kenan sannan ka rufe asirin shi wannan bayanin ibn tabiya kenan fa in lam yantahi idan kuka rabu haramun da ka fallashe shi amma ana nan sai ka sake ganin yayi ka sake ganin yana aikata wannan abin ma yan eh, tafu bihi idza kana tufa eh, bihi fi din kana da damar ka fallashe shi saboda a yanzu kaga ba maganar mai sabon Allah bane ya zama fasiki tunda ka shaidi mutumin nan yana yi ba sau ɗaya ba wa illal mubhira lil munkari amma idan mutum an riga an sani mai bayyana laifi ne shi kuma fa yajibul inkaru alaihi alaniya karara za a fito a ce wani fa mun ga sha unguwan nan yana kaza kuma kun san wane aikinsa ba gulma ibn taymiya yace la tabqi lahu gaiba fasiki babu hukuncin gulma a kansa idan ana maganar gulma tana da laifi shi fasiki ban da shi saboda duk sa'ilin da ka bayyana ka tona asirinsa kana tsara al'umma daga sharrinsa don haka yasa ba a rubuta wa mutum laifi a kan saboda ya faɗi al'amarin wanda ya riga ya shahara da sabon Allah to haka ba al'imamun nawawi a littafin sharhu sahihu Muslim jirgin na shida. shafin hudu, sharhin wancan hadisi muka karanta man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah al-imam an-nawawi yace wa amma satrul mandub ilay huna fal murad bihi satru ala zawil hay'ati wa nahwihim duk mutanen da aka san da mutumin da aka san yana da yana kokarin tsare mutuncinsa mace ko namiji yaro ko babba to shine wanda shari'a ta kwadaitar a rufe asirinsa saboda shi Allah bai ce muminai ba sa laifi ba hatta mumini yakan yi laifi abinda ya bambanta su mumini yakan tuba ya bari yakan ji kyamar wannan laifin shi kuma fasiki fa sha'awar laifin yake wannan shi ya bambanta su amma kowane dan adam yana laifi sai dai Allah maɗaukaki ya rufe asirinka kuma da yake laifukan namu daban-daban ne wani karami wani babba Allah ka daidaita halayen mu kuma ka mana gafara don haka sai al-Imam Nawawi ce, fa ammal ma'rufu bi zalika amma mutumin da ya zama an san shi da lalaci da barna da kuma abin da ya shafi fasikanci fa yustahabu Allah yustataru alai Allah yustatara alaihi mustahabi ne kar a rufa mar asiri abinda aka so kenan kar ka rufa asirin fasiki bal turfa'u qadiyatuhu ila Wali al-amr za a dauki karan a kawo ga shugaba wannan shine ake kira al-hizba a ka'idar musulunci hizba shaida ce ka kawo ba ga kotu ba ka kai ma mai hukunci kamar mai unguwa ko sarkin gari wannan aikin hizba kenan saboda ka shi hizba ba wai ana zaben mutane ne waɗanda aikinsu ne su kaɗai ba aikin hisba ya shafi kowane musulmi turfa'u qadiyatahu ila wali al-amri illam yakhaf min dhalika mafsada لأن السطر على هذا يطمئه في الإذاء والفساد أنما ما لم يسكتش شيدا ذاك كي gaban shugaba game da fasikancin wannan mutumin sharaɗinsa shine in ba za ka cutu ba saboda waccan aya ta suratul baqara wala yudarra katibun wala shahid Allah ya ce kar a cutar da mutumin da ya zo ba da shaida to sai zama kai za ka ba da shaida game da fasikancin wani amma kuma rayuwarka za ta shiga barazana to shari'a ta baka damar ka ƙi, ba da shaidar ka yi shiru saboda akwai fasikin da idan ka fallashe shi to ƙarshen ta zai maka lahani to idan wannan lahani kana tsoronsa babu laifi don kaki bayyana wannan bayanin al-imamu والشهادة وانتهاك الحرمات وخسارة غيره على مثل فعله وأما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها أما دم متمن ليغا أنا ليفي wannan bai kamata ya rabu da mai laifin ba tare da ya mai nasiha ba man uhu min ha ala man qadara ala zalika saboda mai hadisin manzon Allah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi fa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbihi ashe kaga ba wai idan kaga ana aikata abu mai kyau zaka yi shiru kadai ba sai ka yi nasiha wala yahillu ta'khiruha haka nan kuma idan har mutumin banza ne haramun ne ka jinkirta bayyana wannan al'amarin saboda jinkirin fallasar wannan mutumin daɗa ɓarna ce ga al'umma fa in ajaza lazima hurafuha ila wali al'amri in ba za ka iya gyara ba to dole ne ka sanar da shugaba ga nan ka ba da shaida kenan to wannan ma za ka gani a littafin tufatul ahwazi sharhin sunan tirmizi wannan hadisin yana mutallan takwas shafi na 215 haka ibnu hajar shi ma ya faɗa a littafin fathul bari mutallan na biyar shafi na 97 kaga duk waɗannan malamai da na kirga malaman hadisi masana hadisi ne wallazi yadhharu anna satara mahalluhu fi ma'asiyatin kadin qabat ibn hajar yace to don haka rufa asiri da ake magana ba wai mutumin a lokacin da yake laifin bane bayan ya gama laifin shine ake son a rufa asiri amma idan yana aikata laifin fa me ya kamata kai wancan hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa lam yastati fa bi lisanihi wa lam yastati fa bi qalbihi فالإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه كاترد متينا أيكة ليفي فاسقنشي ويا كما تكيمين نسيها يجب الإنكار عليه idan ya ƙi bari a wannan lokacin rafa rafa'ahu ilal hakim sai mutum ya kai shaida ya kai ƙara ga mai unguwa ko ya kai ƙara ga sarki wanda shine shugabantan al'umma gaba ɗaya to kaga mun samu nau'in shaida na ɗaya duk wannan magana da muke ya shafi haƙƙin Allah ya shafi haƙƙin Allah idan ana shan giya haƙƙin Allah idan ana zina haƙƙin Allah kaga ba ya shafi haƙƙin mutum ba shaida ta biyu ita ce ta shafi haƙƙin ɗan adam wanda duk alkur'ani ya zo da bayani haka ma hadisan manzon Allah shaida ta biyu ita ce ta shafi hakkin ɗan adam don haka sai malamai suka ce kaman alhudu abin ya shafi haddi kaga wane ya maru wani kaga wannan ba hakki tsakanin mutum da Allah bane an shiga hakkin wani ko ku al'itaq kana nan wane ya yanta wani ko at-talaq ka tabbatar wane ya saki wance saboda akwai mutumin da zai saki matan sau uku yayi garrama ta ci shi sam akwai auren shi tare da wannan kuma kai kashe da auren ya ƙare. to kaga akwai hakkin wannan matar ana nema a cutar da ita saboda ka ya shafi hakki ko kuma ya shafi reno fayalzamu da'u halillah dole ka ba da wannan shaida domin Allah kar ka ɗauka wai sai an neme ka min gairi talabin min ahadi ba sai an neme ka ba ta ayyana alaihi al'ada wannan shi ake cewa shaida al-muayyana dole ka ba da shaidan nan dole ne yana kanka fa kunu fardu ainin bil ijima'i. duk malaman suna sun yarda cewa idan hakki na ɗan adam ne kai kana da masaniya a kai to wannan shaidar ba ganin daman ka bane dole ne babu wani malami da ya ce sai ga dama ko za ka tsoro kana tsoron za ka cutu ko wani abu la dole sai ka ba da wannan shaida kuma za ka gani a littafin maratubul ijma na ibnu hazmi yana shafi na hamsin da uku ibnu hazm ya ce wattafaqu ala anna shahida malaman sunna sun ittifaqi cewa mutumin da zai ba da shaida idza lam yakun ghayruhu yanubu anhu in dai babu wanda zai wakilci wannan babu wanda zai iya ba da shaidar sai kai wa lam yakun mashghulan wa kanat al-ijaba lahu eh, mumkina fa fardun alayhi ada'uha dole ne ka ba da wannan shaida saboda ka idan kana da tabbacin wane ya cuci wane sai kai shuru babu shakka za ka mutu da laifi a wurin Allah subhanahu wa Allah ya samu iya bambantawa shaida da ta shafi hakkin Allah da kuma shaida da ta shafi hakkin ɗan adam suna da bambanci wannan shine abin da malamai suka tabbatar walau kana shahudu aksar ma yusabu bi shahada da saukin kawai shine idan a ce mutanen da suka shaida cewar wane ya cuci wane suna da yawa to idan wani ya iya ba da shaida shi kenan amma in babu wanda ya ba shaida dukkansu suna da laifi a wurin Allah dukkansu suna da laifi to dalilin da zai nuna maka cewa ita shaida ba iri ɗaya ba shine hadisan da ibnu hajar ya fara kawo mana a wannan babi misali wannan hadisin na farko da zamu karanta an zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda zaid bin khalid sahabin annabi Muhammad ne zaid bin khalid al-juhani yace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ala kusani in ala ukhbirukum bi khairi shuhada'i shim ba ku san in ba ku labarin mafi alkhairin shaidu kaga ya da cewa shaidu masu bada shaida akwai wanda ya fi wani alkhairi don haka wannan shi ya nuna cewar ita shaida ba iri ɗaya ba ce akwai shaida da ta fi lada to sai manzon Allah ya ce wace shaida ce ta fi lada don haka yasa annabi yake tambayan sahabbai shin kuna son in gaya muku mafi alkhairin shaidu wato daga cikin masu ba da shaida waye wanda ya fi alkhairi kuna so in gaya muku to a nan bai kawo amsar sahabbai ba amma ba shakka a hadisin ya zo da cewar ƙalu akhbirna sahabbai suka ce ka ba mu labari ya rasulallah to sai annabi ya ce huwallazi ya'ti bi shahadati shine mutumin da zai kawo shaida qabla an yus'alaha tun ba a tambaye shi ba wanda zai ba da shaida tun ba a nemi ya bayar ba wannan mutumin shi ne mafi alkhairin shaidu a wurin Allah a ranar tashin kiyama ka ba da shaida tun ba a nema ba wannan lafazin da ya kawo ko da yake a ƙarshen hadisin ya ce rawahu muslim wato yana daga cikin ah, kuskure da aka samu asali wannan ba lafazin al'imamu muslim ba ne wannan lafazin al'imamu tirmizi ne yana babu ma ja'a fi ya annahum khairun an ayyuhum khairun akwai babin da Imam Tirmidhi yayi yace shin a cikin shaidu waye wanda yafi alkhairi sai ka wannan hadisi lafazin da ya kawo anan lafazin al-Imam Tirmidhi amma kaji sai yace rawahu Muslim lafazin al-Imam Muslim shi kuma yana kama da hakan amma dai ba shi bane yana babu bayani khairish shuhudi khairish shuhudi babu da ke dauke da bayani mafi alkhairi masu ba da shaida hadisi na 1719 annabi ya ce ala ukhbirukum bi khairish shuhada kuna so in ba ku labarin mafi alkhairin shaidu sai annabi ya ce allazi ya'ti bi shahadatihi wanda zai zo da shaidarsa qabla an yus'alaha kafin a tambaye shi to kaga yana da bambanci yi atibi shahada kadai da kuma ya atibi shahadatihi sai zan tamfar ya kawo shi a riwaya bil ma'ana hadisin yana sunan abi dawud babun fi shahadati nan kuma annabi ya ce allazi ya atibi shahadatihi sai aka ce au yukhbiru bi shahadatihi qabla an yuf'alaha kaga riwaya ta al-imam abu dawud ya zama akwai shakka shin annabi ya ce wanda zai zo da shaidarsa ko ku annabi ya ce wanda zai ba da labarin shaidarsa ba da labarin shaidarsa ko kuma ya ati bihi domin ya ati bihi da kubiru bihi ba ɗaya bane wanda zai kawo shaidarsa da ce, wanda zai ba da labarin shaidarsa kabla an yi salaha don haka wanda ya rawaito hadisin shine Abdullah bin abubakar Bakar al-Ansari wani tabi'i babban malami Allah ya masa rahama shi ya faɗa ya ce shakka in ji alimamu abu dawo shakka abdullahi bin abubakarin al'ansari ayyatuhuma ƙala shi wanda ya roito hadisin daga wannan sahabin shi yake shakkan menene sahabin ya karantar da shi ba wai abin da annabi shi ya faɗa ba saboda shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda ɗaya ne amma ibnu hajar sai kawo mana eh, hadisin ba tare da shakka ba saboda kar ma ya wahal da mu amma asali a riwaya ta Imam Abu Dawud akwai shakka hakanan in ka duba littafin muwatta ta Imam Malik akwai hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani yana babu mata a fi shahadati hadisin 1426 yana sahihu Ibn Hibban babu zikir istibab ilamin shahidin mashhud lahu ma indahu nan ma akwai shakka alladhi ya'ti bi shahadatihi ko kuma ha. bimakon yukhbiru biha ta yanda yazo a littafin muwatta da sunan abi dawud qabla an yus'alaha akwai lafazin da yazo a al-mu'jam al-kabir da al-imam at-tabarani khairu shuhada'i wanda wannan ba shakka ya inganta khairu shuhada'i eh, khairu shahadatu ma shahida biha sahibuha qabla an yus'alaha annabi yace mafi alkhairin shaida ita ce shaidar da mutum ya bayar kafin a tambaye shi to kaga kenan duk waɗannan bayanai suna mana ishara da cewar daga cikin shaidu akwai mafi alkhairi waye mafi alkhairi manzo Allah ya ce wanda zai ba da shaida kafin a tambaye shi shine abin da manzo Allah ya faɗa to shin me annabi yake nufi me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi don haka zaka ga bayanai da malamai suka yi ta yi akai tunda ita shaida ba ɗaya ba ce, shaida ba ɗaya ba ce. amma ga abin da annabi ya faɗa mafi alkhairin shaidu shine mutumin da ya bada shaida kafin a tambaye shi in ka bai faidul qadir sharhin aljami'u sagir na al imamu munawi juzu na kushafin 105 yace al imamu malik saboda hadisin yana muwadda al imamu malik ya rawaito wannan hadisin al imamu malik yace abinda annabi muhammad yake nufi sallallahu alaihi wasallam biman indahu shahadatul li insanin la ya'lamuha mutum ne yana da shaida ga wani dan adam ga wani mutum amma shi mutumin nan bai ma sani ba misali wata rigima ce tsakaninka da makwabci akan fili sai ya zamanto wancan mutumin yana da shaidar wannan filin naka ne makwabcinka ne ya shiga maka to amma abun ya daɗe ta inda kai gaba ɗaya ma ba ka da shaidar misali ko lokacin da ka sai filin duk mutanen sun mutu ko ko a babu takarda ko kuma ta ɓace kaga mutumin na ya shiga wani hali kai to alhali kai kana da shaida kuma kai kaɗai ne in ji alimamu malik idan baka ba da wannan shaidar ba to wancan mutumi a zalimi zai kwace marfili to kai wancan mutumin bai ma san ka ba bai san kuma kana da shaidar ba kai kuma alhali kana da tabbas kana da dalilai waɗanda suka nuna cewar wannan fili naka ne ba na kwabcin ba shi ne alimamu malik ya ce kawai a kotu ana rigima za a hukunta tun da ba baka da hujja kaga fili ya zama na wancan sai wannan ya tashi ya zo gaban alkali ya ce ina da shaida wannan filin na wane kaga ka taimaki mutumin nan ko ka tsare mar mutunci ka tsare mai dukiya kuma shi bai ma ne ma ba shi ne abinda manzon Allah ya faɗa a nan in ji alimamu malik ya ce wa hamalahu gairuhu ala shahadati alhizba fi ma tuqbalu fihi saboda wannan kamar aikin hizba ne saboda in kayi ka taimaka an tsare zalunci daga tsakanin mutane saboda idan aka kyale shi ne sai a wayi gari kaje wannan ya zo ya yi garnama game da filin wane kiri-kiri ba filinsa ba ne amma saboda ya iya ya iya zalunci yana ci yana gani mutum an kwace marfi to kaga kai da ka zo ka ba da shaida ka daƙile ƙoƙarin wancan azzalumi kuma a dalilin haka ba mamaki ka tsara al'umma daga sharrin wannan mutumin don haka Imam Malik yake cewa abinda manzon Allah yake cewa in ma akwai shaida wanda yake mafi alkhairi to shine mutumin da zai zo ya bada irin wannan shaida zaka gani ma a sharhin muwatta na al-Imam Zarqani a farkon mujallal na hudu farkon mujallal na hudu saboda yana sharhin hadisan al-Imam Malik sai ya ce wa haza li anna rajula rubbama nasiya shahidahu ba abin mamaki ya zama ka sai abu ka mallaki abin amma ka manta ma waye mai shaida ka saboda dadewar lokaci fa zalla magmuman saboda ka ka shiga damuwa saboda za rasa wannan hakkin naka kuma naka ne amma babu shaida la yadri man huwa fa idza akhbarahu shahid bidhalika saboda ka kana nan kana fargaban za rasa wannan dukiyar sai ga wani ya ya bada shaida ya ce tabbas na tabbatar wannan abu naka ne kuma ga dalili to shine sai al-imam zarkadi yace fariha far eh, mm, eh, fa idza akhbarahu shahidu bidhalika faraja karba idan mai shaidar ya kafa shaida kaga ya yaye damuwarsa ya yaye masa damuwa zai yi farin ciki mai yawan gaske to shine abinda annabi Muhammad yake nufi haka in ka dubi an nawawi ala sahihi muslim eh, juz'i na goma shafin da tamanin sai ya ce wa fil murad bi hadha al hadisi ta'wilat ta'wilan akwai fahimta daban-daban da malamai suka yi game da shi wannan hadisin sai ya ce daga ciki ashharuha fahimta mafi shahara ita ce ta'wilu malikin wa ashabi shafi, wannan fassaran da al malik yayi da kuma al-imamu shafi'i wannan ita ce abin da annabi Muhammad yake nufi za a cuci wani ba shi da shaida face kai sai ka fito ka ba da shaidar alhali shi bai ma san kai ka san wani abu akan abin ba kaga ba a neme ka ba ka je ka ba da shaida shi sa manzon Allah yake qabla an yus'alaha kafin ma a tambaye mutum ya je ya ba da shaida wannan shi ne mafi alkhairin shaidu a wurin Allah subhanahu wata'ala fa ya'ati ilai sai ga mutum ya taho fa yukhbirhu bi annahu shahidul lahu yazo yace wane ni zan ba da shaida cewa wannan dukiyar taka ce to kaga mutum zai murna kaya ya damuwar musulmi dama kuma yana daga cikin abin da annabi ya karantar da mu duk wanda ya yaya damuwar musulmi Allah zai yaya damuwarsa Allah ka samu iya to sai fahimta ta biyu annahu mahmudun la shahadatil hizba ana ɗaukan wannan hadisin ana aje shi akan shaida ta hizba ce, shaidar hizba fi gair hukukil adamiyyin al-muqtassa bihi wanda bai shafi haƙƙin yan adam ba bai shafi haƙƙin yan adam ba kaga ya shafi haƙƙin Allah misali kai ne kaga ana sai da ƙwaya a gari sai ka taho ka ba da shaida gaban sarki Mai kai kana kokarin a dakile wannan sharri daga wannan garin ko kuma akwai wasu 'yan fashi ko barayi waɗanda suke shirya wata mugunta ga mutanen gari kai ka sani sai ka zo ka ba da wannan shaida saboda mai kariya ga al'ummar musulmai gaba ɗaya mimma tuqbal fihi shahadatul hizba abinda ake iya karban korafinka eh, kamar kuma ko da ya shafi hakkin ne idan ya shafi kan misali saki da sauransu wanda ko kuma wasiya don ana iya samun mutum ya zo ya mutu ya bar wasiya amma babu shaida ka zo ka ba da shaida saboda tsara harkokin mutane faman alima shay'an min hadha nau'i wajaba alayhi raf'uhu ila al-qadi al-imam nawawi ce duk mutumin da ya san akwai wata barazana ga musulmai da ke zaune a gari wajibi ne ya fallashi wannan abin wajibi ne bai kamata a ce ka yi shiru ba shi yasa da Allah ya tashi magana akan wannan shaidar sai Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsaye da shaidan nan domin Allah saboda idan kayi haka ka don Allah ka tsare al'ummar musulmai daga sharrin zai iya aukuwa gare su to wannan kaga ya gwada cewar abu ne wanda ya shafi rayuwar al'umma gaba daya wanda ya shafi taka dokokin Allah subhanahu wata'ala yalzamu man indahu shahadatu li insanin la eh, idan taka dokar za ci hakkin wani wanda shine fassara ta farko wannan fassaran ita ce malamai suka tudin jayarwa fassaran al-imamu malik abinda annabi yake cewa in kaga za a wani kuma kai ne kadai kake da shaida ka yi kokari ka sai da wannan shaida kaga fassara guda kenan na biyu fa idan kaga ana taka dokar Allah kada kai shiru shi yasa ake cewa aljawadu yu'ti qabla su'ali Me kirki da larabci idan aka ce aljawad idan aka ce Aljawad, me ake nufi da aljawadu me kirki kamar alkarimu me kirki amma bambancin su aljawadu shi zai maka kyauta ba kamar roke shi ba ba kama ma ba zai baka to don haka yasa wanda har zai iya kai ƙara ya ya fallashi al'amari na sabon Allah kaga kenan na mutumin darajarsa ta yi tana gaba da kowa yasa ake cewa yi utsi sari'an aqiba su'al eh, min gairi tawaqqufin ko da zaka roke shi wani abu to nan take yana baka inda yana da hali to haka ya zo a littafin fathu ziljalal sharhin bulugul maram na ibn usaymin yana juz'i na shida shafin Ya yace fi hadha alhadith dalilin ala tafadul shuhada wannan hadisin kadai da muka karanta wanda annabi yake cewa kuna so in gaya muku mafi alkhairin shaidu ya tabbatar kenan shaidu darajar su ba ɗaya ba ce. babu shakka saboda haka shaidu suna nan matakai matakai kuma idan ka dubi hadisai da ayoyin alkur'ani zaka gane babu shakka shaidu matakai matakai ne amma annabi ya gaya mana shaida mafi daraja a karantarwar manzon Allah minhum alkhairu minhum duna zalika wa min fawaidihi anna alladhi yashhadu qabla an yus'ala huwa shuhada'i wanda zai ba da shaida kafin a nema wannan mutumin shine mafi alkhairin shaidu sannan kuma ga shi malamai sun gaya mana surar da abinda annabi yake nufi sun suranta mana yasma al insanu bi khusuma bayna zaidin wa amri ibnu usaymin yace kamar kai ne kaji ana rikici ana jayayya tsakanin mutane biyu wa indahu shahada li zaidin ala amri kana da tabbacin saboda ka ji jayayyar lokacin da wane ya karɓi bashi a wurin wane kasari to lokacin daga baya mutumin nan da ya zo neman a biya shi bashi sai wancan ya ce ni ba bashi tsakaninmu kai kuma ka san akwai bashi falamma sami abil khusuma saboda kana zaune sai labari iso gare ka ai wane ya kai kara kotu yana karan wani yana bin sa bashi ya ce shi bai bin sa to kaga alkali zai ce ina shaida kuma ga gashi ba shaida kai kana jin labari inji ibn usaimin zahaba ila makanil qada'i kai da kanka kawai sai ka hau babur sai ka tafi kotu da ka zo kotu sai ka ce ma alkali indi shahada li zaidin ala amrin ni ina da shaidar wane yana bin wane bashi to ka ka ce ma ka ka tsara hakkin wancan mutumi amma ka san abu ne mai wuya yana da wahala shi yasa sai Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah ku tsayi da shaidar domin Allah kaga ba za ka ji tsoron kowa ba sai Allah ka ji tsoron Allah Allah shi zai baka kariya tunda har ka iya tsare mutuncin wani to Allah zai tsare naka mutuncin Allah ba zai bari wani ya toza ka ba alhamdulillah to sai mu ji hadisi na biyu وعن إمران بن حسين رضي الله عنه أنكر بها حديث لك إمران بن حسين الله يقرأ مسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله ياتي إن خيركم قرني ما في الخير كو سوني ودن دني قرني قداد سوني su ne waɗanda suke ƙarni ɗaya da ni shine ƙarni sun mallabi na yalu na sai waɗanda suke bin bayansu sun mallabi na yalu na sai waɗanda suke biyo bayansu sun maya kunu ƙaunun sannan wasu mutane za su kasance za su bayyana a doron ƙasa su waɗannan mutanen yashhaduna suna ba da shaida wala yustashhaduna ba ne musu ba da shaida ba wa yakununa suna cin ha'inci wala nuna ba a ba su amana maha'inta ne wa yanzuruna wa yanzuruna suna alwashi wala yufuna ba sa cikawa za su yi ma Allah alwashi ba za su cika ba to sai annabi ya ce wa yazharu fihi musliman kitse zai bayyana a tare da su to wannan kalmar ta samu bayani daban-daban eh, da farko dai muka dubi wannan hadisin za mu ga kamar yana karo da wancan hadisin na baya kaga a can annabi yana cewa mafi alkhairin shaidu shine wanda ya bada shaida kafin a nema mafi alkhairi ta ma ka dubi wannan hadisin kuma annabi ya ce wasu mutane za su zo waɗanda suke bada shaida ba a nemi su bada shaida ba kaga annabi yana aibanta su ashe shi ya nuna maka cewa shaida ba iri ɗaya ba ce wancan shaidar da annabi yake magana a kanta ba ita ce wannan ba annabi yana cewa waɗannan mutanen da za su zo a bayan karnoni guda uku waɗannan mutanen ga siffarsu manzon Allah ya ce yashhaduna wala shahaduna suna ba da shaida alhali ba a nemi su ba da shaida ba wa wala yu'tamanuna suna cin amana suna ha'inci wato ba su ba su riƙon amana kamar taukidi idan ma'ana guda ce wa yanziruna yakan zo da rufu'a yanzuruna ko yanziruna suna alwashi wala yufuna amma ba sa cikawa za su yi ma Allah alkawari in ka mun kaza zan yi kaza kuma in Allah yayin ba za su cika ba kaga wannan ya nuna mummunan hali sai annabi ya ce har musliman kitse zai bayyana a cikin su mai annabi yake nufi da kitse zai bayyana fassara daban-daban za ka gani a fathul bari uh, shi yana mujallar na biyar shafin ɗari uku da bakwai na ɗaya abinda annabi yake nufi hibbu na tawassu a fi ma'akali fi ma'akali wal masharib wa hiya asbabu siman suna cin abinci ba gayar ba dalili cin abinci ba kan gado saboda haka nan da nan za ka ga sun yi ƙiba. Shi ne annabi yake nufi da wannan mutane ne waɗanda kamar zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai mutum yana cin abinci ne saboda larura amma su waɗanda mutane idan zamanin su ya bayyana suna cin abinci ba dan larura ba to idan ku zaka yi ta cin abinci ba ba kan gado to babu shakka kiba za ta biyo shi yasa ibn hajar yake wa hiya asbabu siman ai abin da ke sa mutum yayi kitse a jikinsa yayi kiba wato shine cin abinci ba kan gado babu tsari na biyu akwai malaman da suke fahimtar almuradu zammu mahabbati wa ta'atihi la man takallaka bizalika ba wai annabi yana aibanta masu jiki bane saboda hatta a cikin sahabban annabi Muhammad akwai masu akwai akwai masu jiki kamar sayyiduna Ali kamar Usama bin Zaidin suna da tumbi suna da jiki akwai masu jiki hatta a cikin sahabbai kaga annabi ba wai yana aibanta mutum mai jiki bane mai annabi yake aibantawa shine mutum ya jawo makansa jikin saboda akwai jikin halitta akwai kuma wanda mutum shi ya jawo makansa to shine fahimta ta uku wasu kuma na cewa abinda annabi yake nufi fihim kasaratu zaharu eh, fihim kasaratul mali wata annabi yana nufin bayan karnoni guda uku karnin da zai biyo baya Allah zai kawo dukiya ga musulmai sosai ai yawan dukiya ke sa mutum ya rika sayo abincin da ba kan gado ana ta ci to yawan dukiya annabi yake nufi shi yasa sai annabi yake ya zaharu fihi musliman kitse zai bayyana a zamanin su bare ma akwai riwaya da ta zo a sunan tirmizi thumma yaji'u qaumun yatasammanuna wa yuhibbuna saman kaga annabi ya ce wasu mutane za su bayyana masu sha'awar cin kitse kaga dukiya ta samu kenan wannan shi zai sa su yi jiki kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aibantawa to babu shakka zahiri ibn hajar yace ya tamilu an yakuna jami'u zalika muradan duk waɗannan tawili da malamai suka yi an ce ya dace da manufar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam baya san at-tawassu fil ma'akili wal mashari mutum ya yawaita cin abinci babu shakka ya saba ma sunnar manzon Allah sannan na biyu manzon Allah bai son duk abin da zai iya za samar maka jiki kai kokarin eh, yin sa kuma na uku wato shi ne watsi da dukiya ya kamata a ce mutum yana la'akari da duk abin da zai kashe. ya zama to abinda zai amfane shi ne abinda zai amfani iyalansa abu ne wanda ba a tunanin zai zama aibu ga rayuwarsa fa huwa aula ma humila alaihi eh, khabarul ba, saboda haka duk inda ka ga malamai na sharhin wannan hadisin zaka ga suna daukan waɗannan fasarori guda uku suna tabbatarwa akai mai ibnu hajar yake muttafaqun alai wannan hadisin al-imam bukhari ya yi ittifaqin riwayarsa da al-imam muslim yana sahihul bukhari babu la yashhadu ala shahadati jawri idza ushida hadisin 2651 hadisin imran bin husayn imran bin husayn bayan ya karanta hadisin a riwaya ta al-imam bukhari sai ya ce la adri zakaran Nabiyu ba'da qarnaini aw salasa na manta shin annabi karni biyu ya faɗa ko karnoni guda uku ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ba'dakum qauman maimakon yadda aka fara don wannan riwaya tana nan sannan akwai lafuzan da al-Imam Bukhari ya rawaito inna khairakum qarni shine ya kawo ana to sannan kuma akwai lafazin da al-Imam Bukhari ya kawo inna ba'dakum qauman bayan sahabbai kun tafi bayan kun tafi wasu mutane za su bayyana to sai annabi ya ce yakununa wala yu'tamanun wa yashhaduna wala yustashhaduna suna ha'inci ba su rike amana sannan suna ba da shaidar shaida alhali ba a nemi su ba da shaida ba hadisin yana sahihu muslim babu fadli sahaba wannan hadisin yana cikin hadisai da suke nuna falalan sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi akwai riwaya ta Ahmad da zo. annabi ya ce thumma yaqlufu bi qaumin yashhaduna qabla an yustashhadu Allah zai biyo baya wasu mutane waɗanda suke ba da shaida kafin a nemi su ba da shaida kaga duk dai waɗannan riwayoyin annabi yana aibanta mutumin da zai ba da shaida kafin a neme shi ya bayar wancan hadisi na baya fa annabi yana faɗin mafi alkhairin shaidu shine wanda ya ba da shaida tun ba a nema ba a nan kuma fa annabi ya ce yana siffanta mafi sharrin mutane waɗanda za su bayyana a bayan sahabbai yana daga siffofinsu suna ba da shaida ba a nemi su bayar ba to hadisin nan ba shakka yana ɗauke da ilimi mai ɗimbin yawa yana ɗauke da ilimi mai ɗimbin yawa kuma mun daɗe muna sharhinsa tun daga karatun fatul majid har zuwa karatun alhujja wannan hadisin yana daga cikin hadisai da suke bayyana darajar sahabban manzon Allah babu shakka yanzu ka dubi farkon hadisin manzon Allah abin da ya faɗa farkon hadisin kurum in ka duba ka san cewa shi wannan hadisin yana da darajar gaske manzon Allah ya ce inna khairakum qarni mafi alkhairin ku da wa annabi yake magana al'ummar sa gaba daya duk inda musulmi yake daga na farko har zuwa na ƙarshe manzon Allah ya ce mafi alkhairin mu sai annabi ya ce karni waɗanda na yi zamani da su kaga magana ta ƙare, in ana magana mafi alkhairin al'umma su ne sahabban annabi muhammad kuma abinda zai gwada maka darajar su manzon Allah sai ya ce thumma alladhina yalunahum sai waɗanda suka biyo bayan su ɗaya kenan thumma allazina yalunahum sai waɗanda suka biyo bayan waɗannan kaga annabi sai da ya jera wato in ana duba mafi daraja daga sahabbai sai tabi'ai sai atba'u tabi'i annabi da kansa ya kirga kuma waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah to anan kaga kamar da Imran bin Hussein yayi shakka ya manta annabi ya kirga karni uku ne koko karni biyu domin ya ce karnin da nake sai karnin da zai biyo baya sai karnin da zai biyo baya kaga an samu guda biyu koko ya faɗa sai karnin da zai biyo baya saboda ka karni uku a bayan nashi imran bin hussein ya ce ya manta ko ba shi kadai bane abu abdullahi bin mas'ud shi ma ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah abu huraira shi ma ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah kuma kowannen su shi ma yayi shakka wannan su ya manta annabi ya kirga karni uku ne ko hudu sannan akwai hadisin buraida wanda yana al-musnad shi ma haka buraida ya ya manta shin annabi ya kirga karni uku ne ko hudu wannan yana daga yana nuna maka adalcin sahabban manzon Allah saboda me suna kokari su ga cewar ba su faɗi ƙarya ga annabi Muhammad ba suna ƙoƙarin su faɗi iya abin da manzon Allah ya faɗa sai ya zama to da suna kokwanto wanda su gaya ma duniya suna kokwanto summa lunahun sun mallazi na yalunahum lunahun sai Imran bin sai ce kai na manta anya biyu ne ko uku to amma mafi yawan riwayoyi da aka kawo na wannan hadisin suna tabbatar da babu shakka babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga karnoni guda hudu ne ba guda uku ba babu shakka saboda haka zaka gani ta riwayar annuman bin bashir babu shakka akai tana al-musnad haka nan zaka ganta littafin muwatta ta al-imam malik sannan a sahihu muslim akwai hadisin aisha hadisin aisha Allah ya kara mata yarda ita ma riwayar ta babu shakka tace wani mutum yace ya rasulullah ayyun nasi khairun daga cikin mutane waye ya fi alkhairi wani mutum ya tambayi manzon Allah in ji Aisha kala sai annabi ya ce alƙarnul lazi ana fi ƙarnin da nake ciki shine mafi alkhairi summa sani summa salisu manzon Allah ya ce sai na biyu sai na uku to hadisin ja'adat bin hubaira wanda yana kitabul musannaf ibnu abi shayba yana al-mujamul kabir na al-imam at-tabarani ya tabbatar akwai karni na hudu domin yanda hadisin ya zo khairun nasi karni khairun nasi mafi alkhairin mutane su ne waɗanda ne zamani da su sai manzon Allah ya ce sun mallazi na yanzu sai waɗanda suka biyo bayan su kaga ɗaya kenan sun mallazi na yanzu sai waɗanda suka biyo bayan su biyu kenan sun mallazi na yanzu sai waɗanda suka biyo bayan waɗancan kaga uku bayan karnin sa an samu karni uku kaga ya zama karni hudu su ne masu albarka wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah ya ce sun mal'akaru na arda'u sai da annabi ya kirga karnoni guda hudu sai ya ce to waɗanda za su zo daga bayan sun fi lalacewa don haka yasa ba yadda za a yi ka kamanta rayuwar sahabi da rayuwar mu ba zai yi ba ba ma sahabi ba tabi'i wallahi ba za a kamanta rayuwarsa da nan ba idan ma ana baka labarin sahabi sai ka ɗauka tatsuniya ne anya mutane ne babu shakka mutane ne amma rayuwar bata gurɓace kamar tamu ba shi yasa in ana gaya maka sai ka rika mamaki amma babu shakka eh, mutane ne waɗanda sun samu shaidar manzon Allah sun samu shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne mafi alkhairi kuma malamai da dama sun tabbatar kaga wannan yana daga bayani ibnu hajar da yake sharhin wannan hadisin ya tabbatar karni hudu ne annabi ya kirga haka nan ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujalla na 21 shafin 294 yace qadru ya fi ba'dha bil jazmi bi qarn al salisi ba'da qarnihi an tabbatar da karni guda uku a bayan karnin manzon Allah shine sai ibnu taymiya yace fatakunu arba'a don haka idan ana nufin idan ana neman sanin al'umma mafi alheri mafi alkhairi al'umma mafi albarka to karni guda hudu ne jazama bi zalika ibn hibban al buski wanda ibn hibban ya tabbatar daga cikin malaman hadisai min ulama al-hadis fi hadhihi tabaqat hadhihi al-umma fa inna hadhihi ziyada sabitatun fi sahih wannan ƙari da aka samu ya tabbata sai bukhari babu shakka saboda ka karni guda hudu ne masu albarka da suka tabbata a bakin manzon Allah ibn usaymin a littafin fatwa zil jalal mujallar uh, na shida shafin ɗari a saba'in da bakwai sharhin wannan hadisin sharhin bulugun mara ya ce fi hadal hadisi wannan hadisin da muke karatu hadisin imran bin husayn abinda yake karantar da mu annal murada bihi idan annabi ya ce ƙarni me yake nufi da ƙarni famata ya kunu karnus sahaba sun matabi'i na sun matabi'ihim kamar yadda manzon Allah yake cewa mafi alkhairin mutane su karni na khairun nasi karni mai annabi yake nufi da karni saboda ka yaushe ne karnin sahabbai yake karewa karnin tabi'ai yaushe yake karewa karnin atba'u tabi'in to shi ibn taymiya yana daga fahimtar da aka samu mafi inganci yace alqarnu mu'tabar bi aksar ahlihi ana la'akari da mafi yawan mutane a wannan karnin mafi yawan mutane saboda ka waɗanda suka ga annabi muhammad waɗanda su ake nufi da sahabban manzon Allah waɗanda sun ga manzon Allah sun yi imani da shi sun mutu a kai wannan shi ne ƙarnin annabi in ka iya ganin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka mutu kana musulmi to ka tabbata kana ƙarninsa idan aka ce karnin annabi ya wuce wa idza kanu aqalla wa Aksar? sai a ce yaushe ne karnin sahabbai shine lokacin da sahabbai suka fi yawa sahabbai sun fi yawa akan tabi'ai kaga kenan zamanin su sai na Abubakar Umar Usman Ali lokaci ne wanda mafi yawan sahabbai suna nan da rai to wannan shine karni na sahabbai idan aka ce karni na tabi'ai fa ne lokacin da sahabbai sun kare ko da akwai saura amma kuma tabi'ai sun fi yawa wato da wuya ka ga sahabin annabi Muhammad amma in kana son ganin wanda ya ga sahabi to zaka gan su fiye da dubu to kaga wannan karni shi ake kira karnin tabi'ai ko da akwai sahabi mai rai tun da dai mafi yawa sun mutu akasarin masu rai tabi'ai ne to wannan shi ake kira karnin tabi'ai wa idza kana in qaraba aktsaruhu baqiyat illa to idan aka ce tabi'an ma sun kare sai daddaya amma idan kana neman waɗanda sun ga tabi'i sun fi yawa to sai a ce wannan karnin atba'u tabi'i ne ko da kuwa akwai ragowar tabi'ai da wa ala haza saboda haka idan aka ce alƙarnu da kuma al'asuru ala haddin sawa idan an ce ƙarni ko a ce zamani kaga gama su guda ne don aka ce zamanin annabi kaga lokacin da yake da rai lokacin da sahabbai suke ganin sa wannan shine zamanin sa in an ce zamanin sahabbai lokacin da sahabbai sun fi yawa in an ce zamanin tabi'ai lokacin da tabi'ai sun fi yawa ko da akwai ragowar sahabai? in aka ce zamanin atba'u tabi'in lokacin da mabiyan tabi'ai sun fi yawa to shine sai ce to wannan wannan fahimta ibnu usaymin yace haza aqrab wannan ita ce fahimta mafi kusa da dacewa da asali manufar manzon Allah don haka idan annabi ya ce sun mallabi na yalu na kaga yana magana waɗanda suka biyo bayan sahabbai sai mu ce suwaye tabi'un. idan annabi ya ce sun mallabi na yalu na waɗanda suka biyo bayan waɗancan sai mu ce tabi'u tabi'ina ko atba'u tabi'ina kaga waɗanda suka biyo bayan tabi'ai kenan tunda an samu karni uku a bayan na annabi ake summa lazina yalunahum Ta waɗanda su ake kira salaf su ne malaman farko waɗanda ake lissafin zamanin su al'imamu abu hanifa zamanin su al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad allah ya musu rahama wannan ya nuna ila talasati ƙoroni to ba shakka malamai da dama sun yi magana game da abin da ake nufi da ƙarni amma dai ba shakka wannan shine ita ce fassara mafi inganci don za ka ga kowane malami da irin kokarin da ya bayyana abin da ake nufi da karni akwai waɗanda sun yi amfani da shekaru a ce shekara ɗaya zuwa kaza shekara kaza amma wannan babu shakka hujjarsa ba ta da ƙarfi to abin da yake tabbatar mana zamani mafi albarka shine zamanin annabi muhammad wannan babu shakka kaga mun karanta sahabbai da suka ruwaito hadisin na suna da yawa kuma a hatta a sahihul bukhari akwai babu sifatin nabi akwai babin da al-imam bukhari yayi yana bayyana siffofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hadisi na 3364 hadisin abu huraira abinda annabi ya faɗa kaga wannan hadisin muka karanta hadisin imran bin husayn akwai riwayar abu huraira abinda manzon Allah ya faɗa bu'istu min khairi ba bani adama to kaga wannan hadisin ya gama attack idan ana magana me ake nufi da karni idan ana magana akwai mutumin da ya fi sahabin manzon Allah to wallahi in dai ka yarda da hadisin annabi Muhammad to babu shakka babu ɗan adam babu ɗan adam da darajarsa ta kai ta sahabi sai dai annabin Allah domin annabi da kansa ya faɗi wannan hadisi yana sahih bukhari bo'istu annabi ya ce Allah ya aiko ni min khairi quruni bani adam gaba ɗaya zamunan da Allah ya halicci duniya karkab zamani mafi alkhairi Allah ya zaɓa sai ce Muhammadu bayyana zamani mafi alkhairi kuma da annabi ya faɗa bai tsaya ba sai ya ce ƙarnan yace karnan fa karnan karni bayan karni Allah yana darza sai da ya saɓi karni mafi albarka sai ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hatta kuntu min alqarni alladhi kuntu fi wato Allah bai aiko annabi ba sai da ya zaɓi al'ummar da ta fi daraja daga cikin halittun ɗan adam tun da aka yi duniya ko ba za a sake mutane irinsu su ba har tashin kiyama wanda maganar manzon Allah ne don haka yasa sahabi wallahi rayuwarsa daban ce yanda Allah ya zaɓi annabi Muhammad haka Allah ya zaɓi sahabban manzon Allah don haka idan ana baka labarin su al'amarin su daban tsoro Allah ka samu iya koyi da su akwai riwaya da ta zo ta buraida wanda tana al-musnad manzon Allah yace khairu hadhihi al-ummati mafi alkhairin wannan al'umman kaga idan ma ana nufin cewa babu ɗan adam da ya kai manzon Allah babu al'ummar da ta kai al'ummar annabi Muhammad to a al'ummar annabi kuma mafi alkhairi sai manzon Allah ya ce alqarnul ladhi bu'istu fihi hadisin Buraida ba ma hadisin Imran bin Hussein ba kaga ga hadisin ga riwayar Abu Huraira ga riwayar Aisha ga riwayar Buraida bin Husayb al-Aslami waɗannan duk sun tabbata daga bakin manzon Allah وقد ظهر أن الذي بين البئس وآخر من مات من الصحابة to daga nan ne sai mutane suka fara kirga shekaru kamar da ibn hajar yake cewa shin ya za mu yi mu gane adadin shekaru masu albarka sai suka gane daga mutuwar sahabi na ƙarshe sahabin da ya mutu na ƙarshe shi ake kira abu tufail abu tufail shine amiru bin wasilata al-laisi shine mutum na ƙarshe daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya bar duniya shine na ƙarshe to sai aka yi lissafi sai aka ga shekara ɗari mi'atu sanatin wa ishiru na sana shekara ɗari da ishirin ne don haka in kana batun zamanin sahabban annabi Muhammad to kenan za ka yi lissafi daga rasuwar manzon Allah a samu shekara 120 wannan shine zamani mafi albarka a duniya karkab ta yadda manzon Allah ya faɗa fama in ka dawo karnin tabi'ai fa in ito biyar zalika min ba'di wafatihi fa yakunu mi'ati mi'ati sana aw 90 aw 70 wa 90 wasu suna ɗauka daga mutuwar manzon Allah saboda haka zaka samu shekara 100 ne cif wasu kuma lissafin ya ba su shekara 90 wasu kuma ya ba da shekara 97 amma idan ka ɗauka daga hijiran manzon Allah shekara 120 ne wanda shine karnin da annabi yake faɗa mafi albarka mutane mafi daraja a duniya sai a dawo karnin tabi'ai su kuma in kana so ka san ta yawan shekaru sai aka ce min sanatin mi'a daga shekara 100 daga shekaru ɗari bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au nahu 70 au 80 abinda ya zama wato kamar shekara 170 zuwa 180 ta wannan duka karni ne na tabi'ai saboda zamanin waɗanda sun ga sahabbai suna nan da rai waɗanda suke lissafi kenan da shekaru amma bayanin ibn taymiya da ya gabatar wanda shine bayani mafi inganci to kamar yadda muka karanta me yasa ibn hajar ya kawo hadisin nan kuma in ba manta ba wancan hadisi na farko annabi yana cewa mafi alkhairin shaidu shine mutumin da ya bada shaida ba nema ba to ka wannan hadisin kuma manzo Allah yana bayyana zamani da mutane za su fara lalacewa bayan zamanin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in mutanen da za su zo a baya sai manzo Allah ya ce mutane ne arda'u waɗanda halayensu sun lalace shine sai manzo Allah yana bayyana kaɗan daga cikin lalacewar halayensu maciya amana ne maciya amana Allah ka tsare mu manzo Allah yace kuma suna ba da shaida ba a nemi su ba da shaida ba kaga sai ya zama yana karo da wancan hadisi na fari akwai riwaya ta Jabir bin Samura as-Suwa'i ba Jabir bin Abdullah ba wanda yake ba da labarin sai na Umar shi ma sai na Umar ya bayyana wannan lokacin da sai na Umar yake halifa lokacin da sai na Umar ya bar Madina ya tafi babban sansanin sojojin musulmai na duniya wurin da ake rarraba sojoji a sassan duniya wanda yana yana Syria a lokacin sai na Umar ya tafi wannan guri yayi huduba ga mutane sai na umar ya tabbatar da abin da manzon Allah ya faɗa annabi ya tabbatar yake cewa ifaduni fi ashabi summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum ku tsare ni ku tsare min sahabbaina ku tsare min waɗanda za su biyo bayan sahabbai ku tsare min waɗanda za su biyo bayan waɗancan to sai annabi ya ce summa yafshul kazi bayan kuma waɗannan karnin to ƙarya za ta yadu hatta yashhadar rajulu wa ma yustashhad sai an kai ga mutum ya zo yana ba da shaida ba a nemi ya ba da shaida ba wa ya halifu ya rantse wa ma yustahlafu alhali ba a nemi ya rantse ba wannan riwaya sayyidina Umar ce tana sahihu ibn maja hadisin 1927 yana sahihu jami'i sagir hadisi na 206 ta za mu yi mu haɗa waɗannan hadisai yaya za mu yi mu haɗa waɗannan hadisai wancan hadisi na farko annabi ya ce mafi alkhairin shaidu shine wanda ya ba da shaida ba a nema ba wannan kuma fa annabi yake nuna alamar lalacewar eh, halaye shine mutum ya ba da shaida ba a nema ba ba shakka hadisan nan ba sa karo da juna wannan shine abin da ya kamata mu sani kuma zaka gani ta sharhin da malaman sunna suka yi kamar al-Imam nawawi sharhin hadisin yana sharhu nawawi ala sahihi muslim juz'i na goma sha biyu shafin ɗari uku da tamanin ƙalal ulama sai malamai suka ce laisa fi hadal hadisi munaqabatul lil hadisil akari wannan hadisin na imran bin husayn baya warware wancan hadisin da muka karanta na farko baya warware shi fi zammi ma ya'ti bi shahadati qabla an yustashhad wannan hadisi na Imran bin Hussein annabi yana aibanta mutumin da zai ba da shaida ba a nema ba yashhaduna wala yustashhaduna wancan hadisin annabi yana yabon mutumin da zai ba da shaida kafin a nema ya za a hada sai malamai suka yi tawili afahuha annahu mahmudun ala anna ma'ahu shahadatun li adamiyyin alimin bima ya'ti fa yashhadu biha qabla an tutlaba minhu wancan mun riga mun bayyana fassaran da al’imamu malik ya yi. wanda ita ce fassara mafi inganci da shi da al’imamu Shafi'i suna cewa abinda annabi yake nufi ka ba da shaida game da hakkin wani da yake ƙoƙarin ya tauye ka ba da shaida saboda ka tseratar da wannan mutumin shi kuma wannan hadisin fa mahamulun ala shahidu zuri annabi yana magana akan masu ba da shaidar ƙarya kuma wallahi akwai su a yanzu ma mutumin da zai je kotu ya ba da shaida kuma wallahi ƙarya yake ya ba da shaida ne ba don ya ƙwato hakkin wani fa ya ba da shaida ne don ya zalunci wani kaga wancan hadisin yana magana ne akan an ba da shaida don a ƙwace hakkin wani wannan hadisin kuma annabi yana bayyana lalacewar tarbiyyar musulmai za ta kai ga mutum yana ba da shaida ga azzalumi kana tsammani yanzu bai faruwa musamman harka na filaye da sauransu ba mamaki ma a samu akwai ma'aikacin lan ma'aikacin filin da shi za a haɗa ya ba da shaida da za a je kotu a ce wannan filin na wane ne alhali ba na shi ba ne da kansa zai rubuta takarda ta hukuma ta nuna cewar wannan takarda sau nawa ake samun takardun boge mutum zai takardan ƙarya ya tafi ya mallake filin wani kuma abin mamaki wai musulmi ne ya yadda zai mutu ya yadda Allah zai tambaye shi Allah ka tsare mana imani to shine manzo Allah yake cewa zamani zai lalace ta inda za a kai ga mutane na zuwa kotu suna ba da shaida ba a nema ba ba a neme ba da shaida ba amma zai kai wani takaddun ƙarya saboda ya tabbatar ma azzalimi hakkin da ba nashi ba kaga kenan zamu iya bambanta waɗannan hadisai domin wancan hadisin annabi yana yaba mahallinsa me yasa annabi ya ba mahalinsa saboda ya taimaka wa musulmi kai ne kake ganin za a cuci wani kana da shaida shi bai sani ba sai ka zo ka ba da shaida don ka kwatar mar sa kaga abin da ka aikata ya dace da karantarwar musulunci gaba ɗaya. shi sa manzon Allah ce to mafi alkhairin shaidu kenan mafi sharrin shaidu fa shine wanda zai kirkiro ƙarya saboda ya kare azzalimi Allah ka tare kuma zaka gani a sharhul mumti' na ibn usaimin don akwai littafinsa na fikhu bayan sharhin wannan hadisin da ya yi a littafin fathu zijjalali wal ikram yana da littafi mai albarka na fikhu da ake kira a sharhun mumtir yake cewa inna hadha zammun liman yashhadu qabla an yastashhad wa allalu dhalika aidan bi anna al insan alladhi yubadu ila shahada qabla an yastashhada qad yuttaham bai kamata mutum ya tafi ya bada kariya ga wani tun ba a neme shi ba saboda bai ka tabbatar da zaluncinsa ko ku adalcinsa ba amma idan ka tabbatar da mutum mai gaskiya ne babu inda zai kare hakkinsa saboda ka sai ka yi ƙoƙari ka je ka ba da shaida saboda Allah ya kwatar mar haƙƙi. wannan ba shakka za ka samu lada a wurin Allah so za mu iya bambanta waɗannan shaidu kashi biyu kaga ya gwada mana cewa shaida ba iri ɗaya ba ce akwai shaida mai albarka wanda ana samun lada a kanta akwai shaida mai bala'i mai zunubi wanda a dalilin ta mutum yana lalata makomansa na kiyama gaba daya saboda saboda son duniya wanda in kaji an ce shahadatu zuri shaida ƙarya to dama galibi ana yin ta ne saboda neman neman duniya ba lahira ba da 'yan damfara da sauransu wannan duk aikinsu ne Allah ka tsare mana imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk